lugar. na a tabbatar da masallaci Allah cikin ikonsa da ya da abin ya yi musamman da nufi ne da kuma da wani ya yi ko sosai idan Allah ya ga dama sannan ma zai yi tasiri a makirci kamar inda ni na koki mun san irin mai da aka yi ne an koma da addina da dorori an gayyato na birni da na kauye an ce su kashe kuma a kar a barin ainihin Thank you.

إن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يغادروا ولم يغادروا عليكم أحدا فأتموا إليه واضم عودهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين نعم. gina ɗan adam ma'ana gina ɗan adam shine lokacin da ake tunanin a samar da shi da ya samar da shi a shi to rayuwar tana farawa ne daga cewar aure miji da mata yaya ya kamata mijin ya kasance a matar da aka ta ina ta abu an da hulɗa tsakanin su har zuwa san da za su yi aure har zuwa san da aka samu cikin ya za su gudanar da ciki har zuwa in an haifo ɗa ya zo tarbiyya yaya za a tafi da rayuwar dan tarbiyyar da kula da shi da kaza da shi wannan ita ce shari'a har shi ma a girma ne munakawa don ana wanda zancen kuma zancen wani aini da wane ya yi da na kowa na ya tsada kuma dukkan wata zina ce idan an ce an yi zina za a nemi mutum ya kamata ta dukkan wata sata ce za a yanke hannun mutum ya kamata a duba to wayannan kusan ba su ake tsari na rayuwa na zamantakewa yadda za a yi da magana tattalin arziki yadda za a yi mutane su yi sana'a su yi kasuwanci su yi noma su yi kiwo su yi abubuwa su tsarin ba cuta babu ainihin wata cutarwa yadda za a yi wani aiki yadda za a yi abuja yadda za a yi kasuwa ko kuma wannan shi ne kira shurori na madina wannan batuttukan shi ne abinda suke ainihin wata guda to wannan surar yana ɗaya daga abin da take karantarwa ainihin wannan tsarin zamantakewa ainihin da zai zama tsakanin waɗanda suke musulmi da ba musulmi ba wanda yake so ya zauna shi ba musulmi ba kuma yana yadda ya zauna da musulmi lafiya bisa wani alkawari ko bisa ainihin wata wani tsari to musulunci a shirye gyara wanda kuma yake so ya karya alkawari ya wargaza ya rubuta jama'a ko aini musulunci shi ma da yadda zai tarbe shi da yadda ya tsara zai yi haka wanda kuma in kuɗi shiga musulunci da ba ta baki amma zuciyarsa kuma babu musulunci a shi ma musulunci ya yi masa gurbi ya ake shi sa aiki wato surar za a ga ana kiran da surar tauba sanda ko wa'anda suka yi kuskure Allah ubangiji ya karɓa bai ɗanɗana ba a cikin sahabbai na ainihin wata damuwa in mun zo ta aka tattauna za ku ga damuwar da yadda ne yi ko makokin ta ɗaya ne ka saba kun saba ka zo ka ce assalamu alaikum ya fi sauraron ka sai ka ji damuwa ballan na ce mutum ko kudin sun ne ma magana kowa idan ka ba ka wuce magana a ce kai mata ka kawar ka wuce kuma kai ba ce an kore ka a cikin jama'a amma dai kana nan kana ne kana nan kana wajen trial cewar shin wani hukunci za a yi ma wajen ne hukunci na a ko kuma Allah ya kwace su ya zama ko sun dawo an yafe musu an karɓi tubansu Allah kuma da kanta ne ke jaka karɓi tubansu a yi wato to kaga wannan ga baki daya ta tantance kira da kuma ana kira su mara saboda me saboda ta fara da walle walle cewar an yanke kawai waɗanda suke kafurai ake ɗan wani zama a da sama sama da su tun da sun zo ba mutane cikin kibir ainihin Allah ya ce kowa ya kawo na wasa saboda haka aini wata musulmi su ware kafuran su ware kowa da zauna a kan nasa kuma kan abu mara kuma duk wanda ita ma ko bai raga ba shi ba kada a ila da saboda haka suna kiranta al su ko kuma da kai kawai kamar a dawo su ta su ta amma su karanta haka nan kuma ita ba ta fara da musulmi ta ba za ta ne za ka zuwa ita tsaki ce wuta ce babu zancen wani radayya to amma ba wai babu wani shekarun manzana suna salama na idi sasu shekaru ne guda a ashirin da an shekara ashirin da biyu babu sassauci sai musiba an ban musu garin shekara kara shi ma dai ba a tsira ba to dole a yi sati kuma na karshe a game da tun da Allah ya riga bi mu wannan Allah ne mutum da bai koma ga Allah ba sa sabai ko kun san da manzon Allah bai koma ga Allah ba idan duniya ta kawar sani ba da kafiran da munafikan da kun san da bai koma ba kai shi Allah ya sani saura shekara bai don haka gara a yi da tawanki ga saboda kan ake tawanki ga ga muta ko manzon Allah ya tafi ya bar akan wani tsari wanda ba za a ci gaba da cutar su kullum ana ce to kai babu shakka ya cuce ka kai kuma ba ni matan kai ba shakka kai ma ka cuce shi to amma kai da kai cuta Allah ya baka wuri kai ma wanda ka cuta Allah ya baka wuri ba da cuta ba da kashe mutane a Nigeria sai da wanda ba ainihin watan barnanta daga wajen Allah tun da an yi alkawari kuma ana warware saboda tsarin alkawari idan an yi to dole ne idan kasa da ƙasa aka yi alkawari ba faɗa tsakanin mu da to dole kuma ni ƙasar da take tare da ni idan kai kuma ba za ka yi faɗa da ita ba ni ma ƙasar da take tare da kai ba zan je in taimaka ka yi faɗa da ita ba ku faɗa amma idan wani yana faɗa isu isu kuma duk suna ko ken da ay bi ci ñu jëmon ku sunna ana da ay bi ci mo tan ko re sa ko ma ci ka ko ma ta ko ay na ka ko da ta ba le di ma su mo ko la ti

Thank <laughs> you. idan kuma alƙawarin da muka yi da kai ya aura to shi kuma Allah ne bane ya ta yi wa shi ne Allah ba sai ku kula ko ga sai a dora kasa ba ta aso ai wato watanni waɗanda suke guda hudu wa alam amma ku sani ya hada ku da zaki wannan wata hudu ko kuma ku zuwa lokaci ai ku sani Allah zuwa ki kiba ko ai wata gaira mu'jizar Allah ba za ku iya gajiyar da Allah dan ka kulla makin ko dan ka ci gaba da cutar da musulmi da addinin musulunci da sukan musulunci to je ka kafin wata hudun nan dai ainihin wato in ka kai da ka kai shi kenan amma ba za ka iya guje Allah ba ma'ana ba za ka iya guje wa Allah ba kuma Allah ne ke gaba ka da mu'mine ne kana ya kan su gaba da kai shi ba ba su shi sa ake cewa kawai na fi na fi fara cewa Allah sai ya tutar da a nan duniya sai kun ga kankanci ba musulunci bane ba za a cika ba zai ci gaba ba burin ku sai dai a daina musulunci ba ba za a daina ba ba burin ku ga ku dai ku ce shi nan abin da kuke so za a yi ba ba za a yi abin da kuke so ba sai wanda iya ce da ku shi dai abin da kuke so wanda bai yarda da ku ba ba zai yi abin da kuke so ba haka ba za ku mallaki tafiya a kan kafirci ba sai dai ku da mutum ku yi imani kuma ku yi imani kuma za ku sani cewa sai Allah ya dozartar da ku aini wasan wannan saboda haka wannan aini ke nan sa wanda aka fara saukarwa da farko kenan sannan kuma ai sai Allah ya ce da wannan cewa wa azanu min Allah sannan da kuma wata sanarwa daga wajen Allah wa rasulihi da kuma manzarsa ilan nas zuwa ga mutane yawmul

fiye da arba ko to sai zama a malamai mafi yawa ta ji ba a ba hajjal akbar ma'ana ana nufin ranar hajjal akbar ita ce ranar ainihin wasan da aka sauko daga arba kenan wace gari ranar da ake layya ranar da ake suka saboda me saboda duk duniya a wannan lokacin ta musulmi to za ka mutanen da kuma samu da damar aikin maka ba suna nan suna sallar iki suna kuma suna yanka dabbobin su ko suna soki dabbobin su su ma suna yi bada ga Allah subhanahu wa ta'ala za ka ta ce yawan hajji akbar to ainihi ne Allah ce wa anan da kuma sanarwa ne wa rasul hakika Allah ya barranta daga mushrikai da kuma ka manzansa ya barranta daga mushrikai a je a sanar da wannan sanarwa Ku wannan sanarwa aini da ake a je a sanar da ita sai da na abubakar ya ta aikin nan kamar shi ne ke na amirin hajji manzan Allah ya kunta ko kuma ga sabon sako ya zo sabida haka sai zama wannan sabon sakon sai manzan Allah sallallahu ya kamata ni ya kamata in yi da kaina to kuma in ba zan yi ba to bare ya kamata in sa jini na saboda aiki makon akwai amfani abu na kabilanci a tsakankani cewa za a dinka ganin wannan kaza ne wannan kaza ne to gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ko shi ne gidan sai da gidan ainihin wata wannan Abdul Muttalib da sauransu wannan banu Abdul Manaf wannan shine karshen kurewar gidan suna da zaci to a tura sai ce bari tura a ni bi da bi tsari da biyar ba ko sai ya sanar da sakon da mata gida don haka sai ya zama to aka tura shi da daga baya ya je ki sanar da wannan aini wato sanarwa cikon aini wato Allah da manzansa aini wato kuma ki daya ya barranta daga ainihi wato mutum kai mana babu sauran zaman lafiya sai wanda ya fito a wani wanda ba a kuma zauna lafiya to an shirya da mara za a yi abin da duk yake so din aini wato tun da yaƙi kuke so kisa kuke so to da ta kuke so kamu kuke so to duka za a yi za a kama ku a musulmin yaƙi za a kashe ku za a yi mu ma abin da za mu wani ya zama in kun same mu ya zama aini ko mana ba ma tsoron wannan al'amari. Sura ka sayi na Ali bin Abi Talib aka tura shi tafi ya je wa wato yau ga ta wani alkawari da aka yi idan bai kai wata hudu ma an kara ta a wurin in wata hudu ne daga nan an yi ma alkawari sai dai ya idan kuma akwai alkawarin da aka yi gaba yadda zai zo a gaba wanda wakil zai kai shekara kan yi kare to in ba ku karya alkawarin kuma ba za ku karya don Allah ba a san karya amma in kun karya ku sani za mu karya ko a kaikaice ko kuma aini kai tsaye shine da ko inda duk wanda kuka yi za mu kura muku ido sai da mu ba ka falan ku bane in ga musulmi ya zama ga falan da shi ga falan ta daga da gangan amma ba abin da musulunci bai nuna mana kar yadda za ka zauna a ruwa amma idan yi zama ko kana kana kai gigi ce sai a mai da kai waki za a yi ta kana ka a yi ta ka kawai kana tafiya kamar karmani ka kusan karmani ko kada yawa wani kurjin hausa ya duba a wanda shakka da muke cikin matasa a wani shi ne aikin abin karfafi shi ne wato bawon kara to bawon kara yanzu ka ajiye shi a nan ka ce dan zauna a nan na zuwa za ka samu Sai ta kanawa iska ta gina ma ke dama ta gina ma ke hakun ta gina ma ke gaba ta gina ta baya to kai ma in ka zamanto ainihin wato wani idafi ba ka za a ta kana a yi gabas da kai an sai ka sai har sai ka dauka ka ce da Allah ake ko ne a ce ai ba su ba su ake gane ba su ake dai kawai yadda aka ce kai kai kawai kun ga musulmi yanzu mun zama irin wannan wannan gaba ki ne wannan da ki ba kun ga kaji sai zama sun cewa in an tsaya kan alƙawari Allah ya ce ana na akan ayyuka da alƙawari bayan tukku in har kun kuwa ko bayan shi ne a ko kun kare tuban ne kawai daidai in kun tuba kun bar kafircin kun dawo zuwa ga Allah to ba wai zaman lafiya ba ma alkhairi za ku ji na ni'imar imani a duniya alkhairi za ku samu na gobe kiyama ku samu aljanna Allah ma'ana shi sa Allah ce in kun tuba alkhairi ne a gare ku kuna kuna kallon su dan an ce alheri ne gare mu gare ku sai ga kamar za su kara yawa ne kawai amma ta kara yawa ake ba kawai so muke mu damfare ku ba ai ba shugabancin duniya ba ne ba ma'ana shugabancin duniya da masu mulkin duniya suna son su ƙara yawan kasar su ƙara yawan kaza su ƙara yawan jama'a amma gaba daya damfarar mutane kamar yadda fir'aun ko abin da yake nuna cewa annabi Musa ne yake so ya banta ya mutane addinin kuma yana ta an koyi ba sa Allah Musa sai fato wa ga yi wannan damfara ya kai da kace kai muna san ka san babanka an san babanka an san kakanninka an san matanka an san ƴaƴanka amma ka waye gari ka ce kai kai mu ko ba mu wanda ka halitta a cikin mu to kai da ka zo ba a ce ka matar da mu ba sai wanda ya wuce a akwai wanda ya halitta mu Allah ne kuma ba a ganin sa kuma shi ya da kowa ya komai sannan wannan ko bai da ɗan bai da ba bai da kika bai da kaka wannan bai da mata yake cewa ai wato yana kokari ya canja muku addinin ku na gaskiya ne ya fatar da to shi sa sai Allah ce wa in kuntum idan sai zamu ayyudu a kai ne gare ku ni wato wannan duban ni wato zai zame ku a kai ai wato wa in ta tawallaitu in kuma kuka juya baya kuka ce ba za ku ba za ku ci gaba da aiki kafin ku da kuma kullawa addinin musulunci ma kirki da sukar addinin da ba bata ainihin wato addini fa alamu ku sani a kun annakum ghayra muslima ba za ku iya gajiya da Allah ba za ku sai ainihin wato kun fi karfin Allah a ce ya sallama wa ba ba ku da karfin da za ku gajiya da ka san duk wani mutum ana iya gajiya ko mun karfin ka ko aljanna ana gajiya da yanzu idan ka zo duk inda aljanna yake da karfi in Allah ya sa kana da kai kuma karfin imani aya ɗaya ko biyu ka karanta ba sai ka jace an taura a nan da Allah zan bar abin da nake kaga ya ga ciki haka kuma idan mutum ainihin ƙarfi ne ma yake takama na mulki sai ya ga aka kana da wani mai mulki sai ka ga ya daga marar da ya ce ne saranta saboda ya ya ga da abin da ya farko to shi Allah ba baya ka ba wani wanda ya farko Allah in ka ga ya ƙyale ka kana saba ma'ana aiki wato ya dan sake ka ne ka ƙara yin abin da za ka ƙara zunubi don shi kuma ya ƙara maka aini azaba amma wai ba dan ka fuka ba su ke sa Allah ya tsaya mata ba mu ku sani aiki wato annakum hakika ku ghairu Allah ba za ku iya gajiyar da Allah ba sannan bayan wannan sannan Allah ya tsaya mata wa bashirul ladina kafaru kayi albishir albishin me albishin. albishir alkhairi zai samu ko ko abin da ranka yake so zai samu ko da ba da yayi bane ka san abin da rai yake so to shi ake albishir akan abin da yasa ni ko ba alheri bane yanzu wani shi abin da yake ta kullawa ya zai samu ya kasa samu fahimta yana gaya ka barawo idan hanyar ta samu da ya samu albishirinka sai ya haka ce billahi da mun samu hanyar samu kaga ai sa ta bane ne mace amma ta da yana so a masa a wurin ta ko kuma a wani kilaki ce kawai yayi yayi yayi da aiki wato hallaka wata yarinya ko kuma a ma hallakakkiyar ce amma ta ki ba da kai ya rasa yadda ne ya tura wani ya je yi masa farautar ta da ya je ya aini barago sai wani albijirin kai ce gora bari ta to nawa za ka ba kaza ba ka ma me aka yi ne ta yi na samu maka wani Allah nan dai amma nan sai na sunansa a kai sunansa albishir to an yi watan to kuma akwai albishir da za a yi ma musiba za a gaya ma masu yaba kai to wannan shi ne ainihin watan jirwaye mai kama maka ma'ana a nuna maka wani abu ba sa ran kake bi ba to bala'i yana sa kai ba shi ne ainihin watan gaba ɗaya ainihin to kada su ɗauka wannan azabar da kashe su a nan ita ke na in ma an kashe ka aini wato a yaƙi kana matsayin kafiri to gara azabar ɗanɗanin mutuwar da kaji da azabar da za ka tara gobe kiya saboda azabar ɗanɗanin mutuwa tana da iyaka duk lokacin da aka ce abu ya mutu ko mutum zai ko dabba ce ko ƙwaro ce in ka zo kana suka da wuka zai ji in kana da suka zai ji baya jin wani aini wato eh, eh, raɗaɗi to ka kake nan daga inda ka gama jin ɗanɗanon wannan mutuwar ka gama wannan alama to amma alamun lafiya alama ce da gwamammiya ba babu ƙari idan mutum ya mutu ne da kafin soyayya to da aka isa ya zama kun cewa Allah ce kai musu azaba da albishir da azaba aiki wata wacce ta ke mai ranar to sai aka kuma dawowa kan dai magana alkawarin da aka yi cewar kowane alkawari ya warga sai dai ku tafi ya wata ku aka bada to amma idan ya zama yana tsawo za a ce illan da ramar sai dai waɗanda kuka alkawari da su minal mushrikina daga cikin mushrikai ai watan to wannan su ma'ana mutanen baka an yi alkawari da su a sulhun biya za a zauna shekara goma babu yaki kowa bai haka ba so da aka shi ke to so da wannan alƙawarin da aka yi shi yana da aiwa sun malam yau su ku shay'a amma fa idan ma ba su rage musu komai ba ba su tawaye alƙawarin ba domin ba su yi wannan alƙawarin ba shekara biyu ne shekara uku ne shekara huɗu ne shekara goma ne tana nan ko wata mu ya kare ba ba za a yi ba amma in sun tawaye alƙawarin sun warware kamar yadda suka dinka warwarewa suna kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ali to wannan aini ba ta kawo ya yi walam yuzahiru ma ahada ba su taimaki kowa a kan mutum a yi ɗayan biyu ne ko yaƙe ka ko in taimaka wanda yake yaƙin ka duk yaƙin ka in na yaƙe ka to gaba ki ɗaya na yaƙe ka in na taimaka wa wanda yake yaƙin ka na yaƙe ka saboda har yanzu dai kokari ne nake na karya to sai dai waɗanda ya zama ba su tawaye komai ba lam yanku min kun tsaya ba su tawaye komai na alƙawari ma'ana ba su tsare ka sannan kuma aini ya zama to aini matan bayan wannan walam bi zahiru aini ba su kuma taimakawa a walam bi zahiru alaihi ahada ba su kuma amma kuma kuna yaƙi sai suka ko sojojin su sai suka ko sai suka yaƙe ku to magana ta kare wannan aini matan sun riga sun zama abokan gaba sun koma mabiya sai ya zama kuma kai ya kunya ne a cin mu yake aqdaw wannan ku cika musu alƙawarin su ila mustatihim har zuwa lokacin da aka yi ba mutukar ba su yi ɗaya biyu ba ba su yaƙe ku ba ba su kuma ainihi wata taimaka wajen yaƙar ku ba wannan ko da makami ka taimaka ka ɗauko makami ka taimaka shi ke yanzu ai lokaci

da rindina da zai ta shiga ciki ta har da bani kun yaki musulunci to dai in an wannan ga musulunci musulunci bai da wannan wannan abu ne na tsari wanda yake aini babu duk wannan tsarin da musulunci yake kai har yanzu babu wata gwamnati a duniya da zai ta da farar da wace ne dai da dai babu sai da abu ba wanda zai yarda ai gwamnati cikin gwamnati kai da gwamnati ko ne kama ba gwamnati to musulunci ya zama dauda ba zai yarda wani wanda zai zama ne ba ba su da zai ta al'amari dole ya zama na da aka Allah ce sai ya zama cewar ko si wannan ba in ko si ba ba a cin mu idan fi aiki a suka musu aiki zuwa lokacin da aka yi alkawarin inna Allah hakika Allah yana son masu jin tsoron Allah amma akai alƙawari da kai ka saba kun ji tsura ta Allah shi yasa sai Allah ya ce to hakika ai ku ba to Allah ba ka kin sarki na san ba ku da فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقتلوهم واحصروهم واقعدوا ولهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم idan dai waɗanni masu alfarma wa'anne jira nan idan ta ƙare ainihi wato ba ku da wani alƙawari da ko kuna da alƙawari kun kurya sun alƙawari faktun da ko ainihin ya da farko karfe ma wajen kuma duk inda wata bi ko ta ina ne aka kama a gida ko a abu ne ga wani to daga in ka taɓa musulunci yana da sauƙi amma an ka ce za ka yi mara rashin arziki to zai iya maganin rashin arziki za ka sa ake wa ruwan da ke gina ko musu a yi wa ruwan da aka wa an ruwan kullum masa ta yi duk inda za ku yi musu kwanta kwauna ku yi musu kwa ne shi ne ba ka ruwan kullum masa duk wata ainihi ba ku na ku je ku zaune ta ma'ana duk inda za a yi kwantar kwauna a farmasu kan ku ba su ku bar musu kawai ko ta ina ai musu kwanta ko na ai mu'adar ya zama mutum an buge amma duk da haka ne istirakar Allah ne mai rahama ne mai jin kai ne tsarin musulunci kullum in kaga ina cewa ayi zabi kai ne ka ce sai a gida mu sai amma ko Allah ko zabi ai wannan duk da wannan abu da ke din da abubuwan nan da na kawo a kashe su a duk inda aka same su a kabe su a musu katanga a musu kwantar mauna in ɗaru in suka tuba wa qamu salata suka tsayar da sallah wa su zakata suka ba da ba su zakka fa hadu sabila سبحان الله العظيم ينعم tsari ma da manzo Allah ke bada idan an je gari za a ana tafiya ana yaƙi kamar an san kaza ta ko kaza ta ta kafin to amma ba a sani ko a samu kan wani kawai da musulmi to da asubaji a saurara in an ji suna ta Allahu akbar Allahu akbar as-salatu khairun minan nawm a fasa kana ta ba wannan kawai kiran sallah ya kai da in ma musulmin ba su wuce su goma ba irin goma mutane fiye da duk kafirai ne goma sun ce cikin to amma ka ta da wani wata za su kuma ya sanda wannan sakar kan sama da tani dole da ya fi ya fa ko wanda yake mai san musulunci ba ko wanda yake yi an shiga rigar sa an mara shi tsiya da maka buya kana abu kenan sai a shiga rigar ka kai ma in ki zama kai ne kake guda kake yin abu saboda haka ni ma ta ga ma sai in shiga riga kai ji sa yanzu wannan harkar kidnapping harkar aiki wani kudin banka kudin ne to nawa ne aka kama yanzu an kama masu kaki sun ke bako an kama ɗan kasuwa sun shiga bako an kama yara gari sun shiga bako kowa ya ga dama da shi ma yi wa wani za ka ji shi ma mai yi bulatin ko ji ke na sai a ce ai fulani ne kullum amma an kama an kama an kama an kama soja kuma amma dai dole mu sani cewa duk mai laifi mai laifi ne ba za mu iya cewa kawai fulani yanzu kawai mu yanke musu ne masu laifi ba kuma kan jima menene kamar kamar wani suna bai guda biyu ba a hausa fulani ko ko an zuwa ce gawa

daɗi kada ku yi musu komai sun zama kan kuma ku aiki wajen kuɗi da duk haka inna Allah ku sani hakika Allah ga kuma me yawa gafara rahimun ko me jin kai shi me gafara ne da ba dan aiki watan gafara ba ma da yanzu duk za a daina zulmi sai ya shafa duniya da gawata haka ya bari hadisin muslim yace da mutanen duniya al'umma domin me sunansa algafu to idan ba bai samu yana suna duk sunan Allah wanda Allah sifa dukkan su idan ka dauka sifa to don aka sifan nan idan har aka ce ta aka rubuci ke nan ba ku samu ka ba za ka ce ba ka aiko Allah ya kula ka aiko Allah ne gafara kuma mai jin kai మన నాకు కోపం లేక ప్రధాన ఎదుకం ఐదు వారు